daren juma'a daren hudu ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 13 ga watan september shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 77 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al-imam Shamsuddin al-Zahabi Allah ubangiji ya gafarta musu su duka wannan littafi da shi da asalinsa suna karantar da mu ne musulunci tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala ya a kan dukkanin halittunsa kamar yadda Allah ya bayyana a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da kuma maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu Allah ya saka musu da alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al'imamu al-zahabi shekul muhaddisina wal mu'arrikhin rahmatullahi alaihi a inda yake kwararo mana bayanai ɗaya bayan ɗaya daga limaman musulunci zamani bayan zamani za mu tashi a lambar limami ta ɗari lamba ta ɗari da ashirin da tara a shafi na ɗari biyu da arba'in da tara a inda limamun zahabi yake cewa al-azhariyu imamun lugha malam azhari babban malami masanin halshi wanda aka haife shi shekara na da hijira da shekara 282 ya rasu a shekara ta 380 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu kenan shekara 88 Allah ya gafarta mishi wannan malami al-Imam al-Azhari eh, al-Imam al-Zahabi yace qala al-allamatu al-ustadh Abu Mansur محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي صاحب التهذيب فيما نقله عنه الشيخ الإسلام بلديه في كتاب faruk. yace babban malin baban Mansir, malam muhammadu dan amadu dan azhau mutumin garin hara sahibu tahdhib ne littafin tahdhibul lugha wato babban littafi ne daga cikin littafai na kamus wanda yake mausu'a ce kamus encyclopedia ne na na ainihin wato lugal arabiya ana buga shi a cikin mujalladai barkatai akan buga shi a sama da mujalladi 30 wani babban littafi ne daga cikin tafin larabci wanda ake takama da su a cikin wato literature na ilimin abin lexicography ilimin kamus na larabci wannan malami ya faɗa fi ma na ƙalahu anhu shekul islam zahabi ya ce al'imamul azhari ya faɗi a wannan magana ne a cikin abin da shekul islam abu ismail al'ansari al-harawi abu ismail al-harawi mai littafin zammul kalami wa ahali ya hakaito baladiyihi mutumin garinsu wato da shi wannan abu mansur al-azhari da isma'i abu isma'il al-harawi garinsu guda ne ma'anan baladiyyi ɗan garinsu dukkaninsu mutanen garin Harani filfaruk fi kitab al a cikin littafin kitab al na shi al'imamu imamu abu isma'il al-harawi wanda alfaruk na daga cikin littafin shi al-harawi amma kamar da malamai suka bayyana littafin har yanzu ya daga cikin tafan da suka bata ba a gansu ba ballantana a hakikin sa ko a gyara shi amma dai alimamu zahabi a nan dinnan da kuma wasu littafan shi kama a littafin abin nan Kitabul Arsh da wasu wurare yakan kwafo maganganu ya ce daga littafin alimamu Abu Isma'il al-Harawi mai suna Al-Faruq abinda ke nuni zuwa ga cewa su su Zahabi din a zamanin su sun riski littafin amma daga baya juyin juya halin zamani yau da gobe ba a samu littafin ba har yanzu ta yiwu yana nan a cikin littafan da suka saura a cikin maktabat na duniyar musulunci ko wajen duniyar musulunci inda ake killace littafai makhtutat rubutun hannu manuscripts ta yiwu a nan gaba Allah cikin hikimarsa da ikonsa da, isassa zai ba wani daga cikin bayi masana dama ya fitar da shi amma dai a yanzu da muke magana ba har yanzu ba a san inda littafin yake ba wallahu a'lam ala ayi halin a cikin wannan littafi alfaruk abu isma'ila ya hakaito daga abu mansurin azhari cewa abu mansurin ya ce allahu ta'ala ala arsh allah ubangiji yana saman al-arsh wa yajuzu an yuqala fil majazi kuma ya halasta a ce huwa fis sama'i a ce allah yana cikin sama bi qawlihi saboda fadan allah da yake cewa a amintum man fi sama'i an yaksifa bi kumul ard a gyara wannan rubutun da yi a amintun man fi sama'i ka ga lafazin man ba a rubuta shi ba a wajen kuskuren bugun injini a amintun man fi sama'i an yaksifa bi kumul ard yanzu nan kun yadda man fi sama'i Allah da ke cikin sama an yaksifa bi kumul ard ya rikikito ya sa muku ya muku girgizar ƙasa kun yadda ba kwa jin tsoro yana nufin kamar da albani ya faɗa a nan ƙasa cewa lalle Allah hakikatan yana sama ba wai sama ta kewaye da shi ba kamar yadda ya zo a baya an ambaci wannan bayani malam ya ci gaba da cewa al-azhari huwa sahibu kitabi tahdhibil lugha in ji al-imam ya ce wannan al-azhari din nan kuma shine mai littafin tahdhibul lugha tuwfiya fi shahr rabi'in al-akhir sanata 70 wa 300 ya rasu a watan rabi'ul akhir a shekara ta 370 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne ya yi karatu mai zurfi na hadisi da fiqh da lugal arabiya daga cikin malaman shi akwai al Abu al qasim al-baghawi akwai Ibn abi dawud abu bakrin kenan akwai al imam akwai makamantan wadannan sannan su al imam abu ubaidin mai garibul qur'an da garibul hadith ɗaliban shi ne haka wasunsu zahabi ya siffanta shi ke cewa kana ra'asan fil lokaci wal fiƙatan da ya kasance jagora ne a wajen sanin fiƙihu da sanin harshen larabci amintaccen malami ne mai addini ya ba da labari da kanshi kamar yadda ibnu khillikana ya ruwaito a cikin littafin shi a wa fayatul a'yani cewa lokacin fitintunu na qaramika waɗannan yan shi'a batiniya da suka dinga farmaki suna kashe musulmai suna barna a bayan ƙasa a wannan zamanin da suke rayuwa cikin ƙarni na hudu wanda ya san taɓa sace Hajar aswad ya shekara wajen ashirin a hannunsu karanta littafin tarihul islam to wadannan yan shi'a qaramika sun taɓa kama shi a matsayin bawa sun kawo farmaki garinsu aka kakkashe mutane aka kama na kamawa aka kama shi a matsayin bawa aka tafi da shi aka sai da shi ga wasu larabawan ƙauye ya yi shekara da shekaru a hannunsu ba su san malami ba ne ba su san yana da ilimi ba su ne kawai sun kama bawa da kan shi yake ba labarin cewa a wannan zaman da ya yi a nan ya nakalci abubuwa da dama na sanin ma'anan kalmomin larabci wanda wannan shi ya yi constituting asalin maddar da akan ta ya gina kamus ɗin shi ya shekara kamar goma sha biyar a matsayin bawa an sai da shi a ƙauye yana musu kiwo da noma da sauran ayyuka da bayi suke to suna da salika lafiyayyen halshe na larabci saboda mutanen ƙauye ne ba su kuɗi da komai ko da kowa ba idan suna magana shi kuma kullum yana mulahagat yana taking note akan abubuwan da suke faɗa yana ta rubutawa yana ta rubutawa da Allah ya taimake shi wata rana aka je aka siyo shi aka fanso shi aka yanta shi to wannan abin da ya ta rubutawa shine asalin primary source din shi na rubutun wannan littafin sai zama mushi alheri kaga ga asa an takrahu shay'an an huwa khairul lakum sai zama kuma gashi har yanzu duniyar musulunci duniyar ilimi tana cin moriyar wannan aikin da ya Allah ubangiji ya gafarta mishi baya ga wannan littafi na shi da aka ambata anan ya da littafi mabambanta kama akwai tafsirin da ya taɓa rubutawa sannan kuma akwai littafin ah, sharhul asma'ul husna da wasu abubuwa daban-daban Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama ومن آه ومن Bagdada, أنه لحق ببغداد ابن دريد فامتنع من الرواية shirbihi لشربه المسكر yace kuma na daga cikin taka tsantsan da aka samu wannan malami da shi Abu ah, ah, ah, Abu Mansur al-Azhari cewa da yazo garin Bagadaza ya gamu da malam Muhammad bin al-Hasan bin Duraid al-Azdi wani babban malamin nahu da lugar arabiya kuma mawaki sai dai mutum ne wanda yake bayi da halin kwarai yana shaye-shaye yana shan giya yayi mankas ya zo kuma aji zai koya mutane karatu a haka kuma an ya shahara da jin kiɗa in ka je aka cin kashe gidan shi ɗalibai kawai sai dai su kau da kai abin da suke gani yana faruwa ga 'yan mata nan bayi suna mashi kiɗa yana kaɗa kai yana rawa yana ɗaukan abin sha mai sa maye yana sha kaga wannan irin malami ai sai a hankali Allah shi kyauta to shi da yace ce yace khaltu baitahu fawajadtuhu ala kibari sinnihi na shiga gidan shi sai na ganshi gashi da shekaru sakra same shi a cikin tabbili ya riga ya sha ya fita a yace shi yace fatarabtu sai na ki an san karatunsa amma wasu ɗalibai su da suka tasiri zuwa ga haka sun karɓi karatun shi sai dai sukan ba da labari cewa to malamin mu ba sai dai a hankali malami ne amma kuma dan ruwa ne Allah shi kyauta kuma shi ba wai irin wancan da muka taji a baya masu ta'awili ba kufawa din nan ba irin haka bane kawai dan ruwa ne dan ruwa ne kawai shi shaye-shaye shi kawai Allah shi kyauta babban malami ne amma ba ba sai ya shekara ta 321 ya dade a duniya kusan shekarar shi 100 ba kadan amma duk tsawon wannan shekarun kamar da kaji an bada labari haka yake yin wannan tambayan karanta tarihinsa a cikin littafin al wani haya nihaya na al hafiz abul fida isma'il ibn kathir da dimashki ya bada dukkan waɗannan labaran Allah ya gafarta musu gaba da ka gaji wannan game da al-imam al malamin lokaci, sai malam zahabi yake cewa lamba talatin, abubakar Ibnu, shazan malam abubakar ibn shaza shine malam muhammad bin abdullah bin abdulaziz bin shazan shazan din can wani kaka ne na sama wani babban malami ne sufi an haife shi shekara ta 297 ya rasu shekara ta 383 ba kamar da aka rubuta nan ba in ka kalla da kyau zaka kuskuren injini. aka rubuta 484 ne yakon 383 dan ka ce haka zai zama ya shekara wajen 180 a duniya ke kaga ko da wahala amma asalin shekarunsa 80 ne da shida sai suka kara mai 100 an kuskuren inji ne kawai ina fata mun gane da haka a gyara shi zuwa 300 da 83 zaka ga zai zo ya ambata haka a cikin bayanin da zai yi 300 da 83 zai zai zai ambata insha Allah ko rabu makamancin haka Allah ya samu dace malam muhammad ibn abdullah ibn abdulaziz ibn shazad malami ne sufi mutumin kirki ya ce ƙalar imamul muhadditu sadiku abubakrin ahmadu bin ibrahima bin shazan bin shazan al-baghdadi malam ahmadu akan ce kuma muhammad dan ibrahim dan shazan ya ya da labari yake cewa haddathani man athiqu bihi wa sami'a dhalika ma'i waladi abu wani wanda na ba na amince da shi ne bani wannan labarin kuma da ni da ɗana mai suna abu ali tare muka ji labarin bari ka ji labarin labari mai ban mamaki kwarai da gaske ya ce kunna na mai mayita wata rana mun zo muna wata gawa wanka wanka da ake magawa wajen sutura wa huwa ala saririhi wannan mamaci da ake wanka yana kwance kamar kowane mamaci ba shi da motsi bai da katabus akan makara ko gadon wanka fakashafna anhu thawba da muka cire mushi sutrar da ya mutu tana jikinsa kamar yadda aka sani fasami hu yaqulu sai muka ji ga nan tana magana tana cewa huwa ala arshihi wahadu Allah ubangiji guda ɗaya ne yana kan al'arshinsa huwa ala arshihi wahadu Allah ubangiji guda ɗaya ne yana kan al'arshinsa qala fatafarraqna min azami ma sami ina ce sai muka danna a guje saboda wannan bala'i da muka ji sai suka waɗe. wani ɗaya gawa na magana kai ba mai gadin baka abin nan mai ake ce mata mutuwa raba su ne kawai suka saba da irin wannan tashi hankali ko wanda ya saba kwana a makabarta eh, wannan abu yakan iya faruwa labari ne kuma sahihi jama'a baya ga wannan kafin mu kai ƙarshe akwai labari irin wannan ya sha faruwa ko a yanzu in ka samu mutanen da suke ko dai mai gadin makabarta ko mai gadin mutuware wurin aji gawawaki na asibiti za su yi baka irin wannan labaran ko na alheri ko na san shi irin abin da suke gani na ban mamaki da ta'ajjibi game da gawa ya zo a cikin tarihin rabi'i ibn khirashin wanda malami ne na hadisi kuma wali cewa shi ma ya yi magana a makararsa za a kai shi makabarta karanta littafin tazibu tazib na ibn hajjari ya kawo labarin cewa an ji shi yana kyalkyala dariya yana cewa ku yi sauri ku kai ni ga mala'ikun rahamanin suna jira kuma sanda yake raye an san baya dariya sam ko da wasa bai dariya maka ce me yasa baka dariya sai ce ni da ban san makomata ba ya zan tsaya ina dariya kama ce kana gaban yan sanda ne baka sani ba ko a kashe ka ko a yanka ka ko a kyale ka to ina kai na dariya da abin zai na dariya ba sai kai yaƙe ba to sai zama ran da ya mutu sai aka ji gawar tana kirkar dariya ba kuma wanda sauran rai bane ba mutuwa ce ta gaskiya mutu ko yanzu idan akwai wanda ya saba mu'amala da gawa ya ji wannan ya san cewa abin da ake faɗa sai dai wanda bai sani ba kawai bai sani ba wannan kuma yana daga cikin abubuwan ban mamaki da Allah yake yi a cikin bayansa wasu malamai masu ƙoƙarin bin diddiki da ƙwaƙuduba don gano ire-iren abin da ke jawo waɗannan abubuwan su faru sun yi maganganu kala daban-daban a cikin bincikensu wasu ce suna ganin kuruwa ce take magana wasu ce a akan dawo wa da mutum ran shi ne yayi magana a ji wasu su ce kaza wasu ce ragowar rai ne da bai fita ba wallahu a'lam abin da muka sani kawai shine iko ne na Allah abinda kuma Allah ya ga dama aikatawa Allah yana aikatawa sannan kuma Allah cikin ikonsa yana yin abin da yake khariqul ada ya saba wa abin da aka saba gani Allah ya yi shi ba ɗaya ba ba biyu ba don ya nuna mutane ayoyinsa ai wannan bai kai ayar misali haifan annabi Isa ba wanne ne yafi ban mamaki haihuwar shi babu babu babu uba wannan bai kai ayar abinda Allah ya wa annabi Ibrahim na tasar da abin nan tsuntsayen nan ba wannan bai kai aya abinda annabi isa yake na tayar da matattu da kuma abin nan ba mutane labarin abinda suka ci da warkar da kutare da makafi ji bai kai ba kuma qur'ani ne ba da labari to ashe yafi yafi sauki abinda bai kai girman wannan bai faru ina fata mun gane wannan da haka za a karyata ne kawai idan bai tabbata ba amma ya tabbata baka isa kace karya bane sai dai kana mukabara ne wannan kuma labari ne wanda yake ya zo da tabbatacciyar hanya wallahu ta'ala ala ya ce fasami ilahu sai muka ji shi yana cewa ya ƙunu, huwa ala arshihi wa hadahu huwa ala arshihi wa hadahu kala fatafarraqna min izami ma ilahu sai muka arce a guje saboda girma abin da muka ji thumma raja'ana fa ghasallahu rahimahullahu da suka ruga da gudu kuma dai suka dawo cikin hayyacinsu sai kuma aka dawo aka leƙa aka tabbatar dai da gaske ne ya mutu kaga inda ba mutuwa yayi ba daga wannan magana za ga ya miƙe ne kawai sai a ce to Allah ya taimaka dogon su mace amma sai aka zaka tare da shi dai har yanzu a matsayin matace aka mishi sutura aka ja aka rufe shi to yanzu wannan ba wai ana cewa shine asalin hujja ba amma isti'nasi an kawo aya an kawo hadisi an kawo maganar malamai yanzu kuma ana kawo maka maganar waƙi shi an ka cikin littafin istimal jushin islamiyya shi ibn qayyim bayan ya gama kawo wurin tabbatar da irin wannan maganganun bayan ya gama kawo ayoyi da hadisi dai dinga sai ya fara kawo kuma waƙoƙi maganganun kaza har ya kawo maganganun aljannuma a da aka ji suna yakan waɗannan abubuwa ina ta mun gane wannan to shine irin wannan anan ya kawo maka yace zahabi yake cewa akhraja hadhihi alqissata ash-shaykh mufiquddin fi kitabihi sifatul ulum malam mufiquddin abu muhammad abdullahi bin ahmad ibnu qudamah al-maqdisi kenan rahmatullahi alaihi abu muhammad ya rasu shekara ta 620 zahabi yake cewa shine ya bada wannan labari da isnadin shi a littafin shi mai suna sifatul ulu wa huwa wa huwa sama'una littafin musu zahabi mun koyi karatun shi a gaban malamanmu min alqadi tajuddin abdul khaliq anhu daga malamin mu alƙali tajuddin abdul khaliq ibn abdussalam ibn sa'id ibn ulwan al-ba'labaki yace wannan malamin namu ya koya mana wannan karatun yace daga malamin mufiqiddini malamin mufiqiddini yace kaza haji isnadi wa abubakar wa kana abubakar min ashabil hadith wal asr wannan abubakar ahmad ibn ibrahim ibn shazad zabi yake cewa daga cikin malaman hadisi wal athari da kuma aiki da hadisin yarwi anil baghwi wa zawiyi yana wa zawiyi yana yana riwaya daga abul qasim al baghwi da kuma tsararrakin sa tufiya santa farasin wa wa salasmiya kaji kamar yadda muka ambata cewa ya rasu ka dari uku ne da tamanin da uku ba kamar yadda aka rubuta a can da lambobi ba Allah ubangiji ya samu dace wa kana bunuhu al-hasan musnad bagdad fi waqti dan shi kuma abu ali al-hasan bin ahmad kenan ibnu ibrahim ibn shadha a zamanin shi dan nashi ya kasance shine malamin hadisin kasar bagadaza a zamanin sa mata fi akhir sanati 25 wa arba'amiya shi ɗan ya rasu a ƙarshen shekara ta 425 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama to kaji wannan sai malam ya ci gaba da cewa abul hasan bin mahdi al-mutakallim abul hasan ali ibnu muhammad ibnu mahdi al-mutakallim malamin ilmul kalam mutumin kasar at-tabari kenan mutumin garin su al-imam at-tabari malam zabi yake cewa قال الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري تلميذ الأشعري في كتاب مشكل Ayat. wannan malami mai suna abul hassan ali ibn muhammad ibn mahdi ɗalibin al'imamu abul hassan al'ash'ari ya faɗi a littafinsa mai suna mushkilul Aya. littafi ne musamman don yin tafsirin ayoyi waɗanda yake ganin suna da rikici a bisa ma'auninsu na ilmul kalam ya ta maganganu akan ayoyin sifat ayoyin da suke magana akan istiwa'i ayoyin da suke magana akan kaza da kaza yi ta maganganu akan su wasu maganganun daidai ne wasu kuma akwai matsaloli saboda ya riga ya sha daga tafarkin malaman ilmul kalam Allah ya gafarta mishi lahu littafin wanda ya rubuta shi ya faɗa fi babi qaulihi a babin da ya magana akan ma'anar faɗin Allah ar-rahmanu 'alal arshi Allah ubangiji mai rahama ya daidaita akan al'arshi yace a'ida ka sani ya kai mai karatu anna allaha fis samai fawqa kulli shay lalle Allah yana sama sama da komai mustawin ala arshi lalle ne ka yadda cewa kasancewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa bi ma'ana annahu alin alai. ma'ana mustawin shine Allah ya daukaka akan al'arshi wa ma'ana listiwa me ma'anan alistiwa daidaituwa yace al-itila'u zama a burbushin abu kama taqulul arab kamar yadda laraba suke cewa istawaitu ala zahri dabba nayi istiwa'i akan bayan abun hawan wastawaitu ala satahi ko na daidaita akan akan ginin ko akan katangar bi ma'ana alautu kenan nayi sama da shi wastawati shamsu ala ra'si in suka ce rana ta tsaya a kaina wastawa ta'iru ala qimmati ra'si tsuntsu ya tsaya a sama da kaina bi ma'ana alatil jawi Faujida fawqa ya ɗaukaka a cikin sararin samaniya sai aka ganshi daidai kaina fal Allah ubangiji shi suke nufi da alqadimu a cikin yaran su na ilmul kalam jalla jalaluhu wanda girman shi ya ɗaukaka alin ala arshi yana sama burbushin al'arshinsa ya dilluka ala annahu ya ala annahu fis sama'i alin ala arshi daga cikin abin da zai nuna maka cewa Allah subhanahu wa Ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa ƙaunu faɗin Allah da ya ce amintun man fis sama yanzu nan kun yadda wanda ke cikin sama ila ƙaunihi har zuwa wa ƙaunuhu da faɗinsa da yake cewa ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai ya kai isa almasihu lalle ni Allah mutawaffika mai ka ne wa uka ilai zan kuma ɗaukaka ka zuwa inda nake wa da faɗin Allah ilai yas'adul kalimut tayyib zuwa ga Allah zance mafi daɗi yake hauhawa wa da faɗin Allah thumma ya'ruju Sa'an sa'annan ya hauhawa zuwa ga Allah wa za'amal balhi waɗannan ayoyin za ku tuna a can baya an ta maganganu a kansu dalla-dalla ba buƙatar mai su a nan amal ya ce malamin nan balaghi wai shi kwa ya ce a ƙasa a albani ke cewa lam a arif wannan balaghi ɗin ni ban san shi ba falyun garman huwa a je a bincika wane ne kawai ka ce mutumin gari kaza sai albani ya ce ban gane shi wa ya duru an na hula allahun salji amma ina ganin yana mini rawa a kwalwata cewa ko dai ba balaghi a asalji ne in ka kalli zanen harfan na asalji da albalhi sun yi kama da juna in ka cire ɗigon sa'un da ɗigon ba'un da ɗigon jimun da ɗigon ha'un sai ga sun yi kama da juna zanen to kuma littafan da haka ake su sai albani ya ce to ko dai salji ne idan wannan salji din ne albani ya ce wa huwa muhammad bin shuja al-hanafi wani mutum ne mai suna muhammadu dan shuja'u ba hannafi al-ma'ruf bil wada' wanda aka san shi da hadisan ƙarya kirkira hadisi wal ibtida da kuma bid'a tarjamatu fil mizan wa tarjamatu fil mizan akwai tarihinsa shi wannan makaryacin a cikin littafin mizanul i'tidal fi naqd rijal na da shi az-zahabi wa yatamilu annahu abu hashim al-balkhi yace ko kuma tana iya yiwa ya zam abu hashim ne al-balkhi wasmuhu nasr wanda sunan shi nasaru wa huwa shi'iyyun mu'taziliyyun mu'asirun lil mutarjam kama yu'khadhu min al a'lami wa ghairi shi wannan da aka ambata na biyun nan sun yi zamani daya dan shi'a ne ba mu'tazili kuma sun yi zamani ɗaya da wannan da ake magana a kan shi a nan shi ne wane shi ne abulhassan ibn mahdi to ya fi yiwuwa a ce halashi ya kawo mana ihtimalat ne ha guda biyu kamar yadda zaka ga hakan ka kuma littafin al-alam na khairuddin zarqi wa ghairihi ko kuma littafin daban daga cikin kutubut tarajim wa hadhihi an-nisba fil makhtuta hakaza al-balami ala al-ihmali wallahu alam yace wannan sunan ya zo a cikin rubutun hannun haka al-balami dugon harafi da ke nuna ba'un ko ta'un ko makamantanta da lamun da mimun da ya'un a ƙarshen shi haka ba tare da an yi ɗage-ɗage ba ya ce wallahu ala wannan yana nuni zuwa ga amana ce ta ilimi kar a faɗa abu da ka abin da ba sani ba wallahu ala to zai ɗanyi mishi raddi ne shi wannan balaghi din za a mai mishi da martani ya ce waza amal balaghi an istiwa allahi alal arshi huwa lista ila'i alai wannan huwa lista ila'u alai wannan balaghi ya ce wai istiwa'i da aka ce Allah ya daidaita a sama al'arshi ana nufin Allah ya mamaye al'arshi ne ma'khudun min qaulil arab yace wai fassara daga faɗin larabawa da suke cewa istawa bishrun alal iraqi bishru yayi mamaya a iraqi ai istaula alaiha wato Bishru ɗin a lokacin wani gwamna ne kanin ah, sarki ah, abin nan ah, marwan sorry abdulmalik dan marwan to shi kuma sunan shi bishir bin marwan wani gwamna ne da ya ma dan uwan nashi gwamna a iraki sai suna mashi take suna cewa istawa bishrun alal iraq bishr ya mamaye iraki to sai suka ce ai ma'anar shi kenan istawa bi ma'ana mamaya kaga mamaya kuma na nufin ka samu wani abu da ya gagari kowa kai kuma ka tattara shi ya gagare ka kai baba kai kaka gida wannan muguwar ma'ana ce dangata ta ga Allah ya ce ib wa ƙala ah, ma'ahud min ƙaunin arab istawa bishirun alal iraki ai istaula alaiha wa ƙala ya ce shi balafi inna arsha ya kunul mulk fa ƙalu lahu ma wai ai al'arshin yana nufin mulki ne fa ƙalu lahu sai a bashi amsa a ce ma an karta an ya kuna arshin rahmani an ya kuna arshin rahmani jisman khalaqahu kana musun a ce shi al'arshin Allah ya zama jiki ne da Allah ya halitta wa amara mala'ikatahu bi hamlihi kana musun cewa Allah ya umarci mala'iku su ɗauki al'arshi idan ba jiki ba ne to ba da za a ɗauki shi kenan idan ka ce ai kawai ana nufin mulki ne to ya za a ɗauki mulkin Allah da Allah ya ce wa ya hamilu arsha rabbika fauƙahu yau ma’izin samaniya mala'iku ne guda takwas ranar alkiyama za su ɗauki al'arshin Allah Ubangijinka wannan yana al'arshin wani abu ne mai jiki ke don bai a ɗauki abin da bai da jikin ka ce kawai ma'ana ce abstract ai mulkin Allah shi ne istiwa'insa ko mun gani a yi mashi da martani da tsantsan larabcin cewa ba haka ba ne ba umayyatu ya ƙulu mawaƙin nan umayya yana cewa majidullaha fa huwa lil majdi ahal rabbuna fis sama'i amsa kabira bil bina'il a'la alladhi sabaqanna sawasawwa fawqa al'arshi sarira yace ku girmama Allah ubangijinmu ya cancanci a girmama shi Allah ubangijinmu yana sama kuma Allah mai girma ne bil bina'il a'la alladhi sabaqan Allah yana cikin saman nan da ya gina ta babban gini da yafi ƙarfin kowa wasawwa fawqa sama'i sarira sannan ya daidaita ya daidaita akan wannan gado nashi na mulki a saman sambai kala ya ci gaba da cewa shi al-mahdi kenan wa mimma yadullu ala anna listiwa'a ha huna laysa bil daga cikin abin da ke nuni akan cewa istiwa'i da aka ambata anan ba wai mamaya bace sa'ir khalqihi annahu law kana kadhalika lam yakun يكن an أن يخص arsha بالاستيلاء da a ce mamaya ce kamar yadda su 'yan bid'a suke faɗi to da babu dalilin da za a keɓance a ce an mamaye Allah ya mamaye al'arshi kawai tuna sa’ir halki banda sauran halittun Allah tunda mulkin Allah ɗin yana kan komai da kowa da sai a ce Allah ya mamaye komai da kowa da za a ce ya mamaye al'arshi ba kamar kana takaita sarauta na akan al'arshi ina fata mun gani. huwa mustawin ala wa ala don Allah ya mamaye yana da ƙarfin mulki da ƙarfin sarauta akan al'arshi da sauran halittu laisa lil arshi maziyatan alama wasafta al'arshi bai da wata daraja ta daban ta fuskar mallakarsa da Allah yayi akan sauran halittu fabana bana ka kaga wannan ya fito ƙarar cewa fasada qauli fasadu kauli magana shi ta ɓaci kaga da ke wannan mutakallim ne shi baya hujja da aya kawai hujjar shi da hankali ne kuka lura da cewa in kaza ne to da kaza in kaza ne da kaza to haka suka fara yin irin wannan abubuwan suna kafa hujja da irin wannan inda kaza ne to da kaza inda kaza ne da kaza har suka yi zurfi suna kafa hujja da falsafa mummuna kuma tun suna irin wannan matakin malaman sunna suke tsoratar da cewa wannan ba manhajin kafa hujja bane ana jin kafa hujja irin na musulunci shi ne a faɗa ya a faɗa hadisi amma su in ka lura shi kudu da ya kawo ayoyi a nan amma ba su ne asalin abin da yake gani a matsayin hujja ba me hujja shi shine irin wannan a ce da kaza ne da ba kaza ba inda kaza ne to da kaza ne kaga yanzu ya kawo mana lau akan eh, kaza lau akan kaza lau akan kaza Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa idh huwa mustawin ala al-arshi wa ala al-khalqi laysa lil arshi maziyatun ala ma bi bana bidhalika fasadu qawlihi thumma yuqalu lahu aidan sannan sai a ce mishi inna listiwa'a laysa huwa listila laysa huwa listila alladhi huwa min babi qawl arab lalle wannan istiwa'in ba mamaya ne irin yadda kace larabawa suna faɗa ba da suke cewa istawa fulanun ala kaza wana yayi istiwa'i akan kaza ai istawla idza tamakkana minhu suna faɗan haka idan ya samu mamaya ya mallaki abin ba da allam ya kun mutamakkina bayan da bai samu mallakar abin ba falamma kana albari azza wa jalla la yusafu bitamakkuni ba da allam ya kun mutamakkina tunda dai Allah subhanahu bai halatta a siffanta shi akan cewa yanzu ya samu abu bayan da bai da shi ba da aka ce Allah al'alimu ne ba a nufin dabe da ilimi sannan yanzu ya samu da aka ce Allah arraziku ne ba a nufin dabe iya ba da arziki yanzu ne iya bayarwa arrahmanu ba a nufin dabe da rahama sannan ya samu abin nan wato shi sifofin shi azaliya ne to in ka ce wannan siffa ta istila istiwa istiwa'i siffa ce ta istila'i kace kuma ma'anarta ya mallake wajen ne kamar yadda larabawa suke cewa istawa da ma'anar istaula to kana nufin da Allah bai duniya na masana ya ta daga baya to kaga wannan mugun ma'ana ce ina fata mun gane wannan da aka yi ce ba zai a siffanta Allah da irin wannan siffatawa ba Dan haka lam yusraf ma'anar istiwa'i ila istila da haka bai halasta a karkatar da ma'anar istiwa'i a bashi ma'anar istila'i ba to kaga irin abin da kullun ake gujewa mai kokarin sai yayi ta'awili ma wata siffa abin da yake ganin yana gudu sai ya auka ma wanda ya fi wannan muni wanda wancan damar ba mummuna ne tunda Allah ne da kanshi ya fada ko manzan shi ne ya faɗa cikin hadisi ingantacce ka bar shi a haka in ka ce ba ka san wannan ma'anar za ka karkatar da ita zuwa wata ma'anar da a karan farko kana ganin kamar ta fi kyau to idan aka tsaya aka kalli wannan ma'ana da ka karkatar zuwa gare ta da kyau sai a ga tafi waccan munin da kake gudu haka guje ma ruwan sama kenan ka fake kasan indararo yankon ruwan sama mai kyau ya buge ka yanzu sai ruwan sama wanda ya cakuɗe da ƙasar ginin sai ya ji ƙasa ta makale a jikinka kayan ka da ta maimakon wancan ya maka wankan tsarki domin wa an zalla sama'i ma an tsohura ne ba haka bane ba Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa in ji zahabi kenan summa zakara ma haddathahu liftawayhi an dawuda bin aliyin an ibn al-arabi wa qad sannan ya ambaci abin da nifawai wani malami da aka ambata a can bayan kuntuna shine ibrahim ibn muhammadin al-azdi wani jikan babban sarkin nan da ake ce mishi muhallab ibn abi sufra an ambace shi a baya ya rasu shekara ta 323 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin nahwu kuma malamin fiqh na zahiriya an ambace shi a baya gashi malam ya faɗi daidai wajen yake cewa a koma can baya a duba tarjama ta 67 to wa qad marra ya wuce thumma summa qala sa'annan ya ci gaba da cewa fa in qila kaga dai yanzu alaukaniyar din ake duk wanda an riga an gama kawo asalin hujja ana ta karo hujjoji ne dan sun tabbatar da cewa har su na din sun yadda cewa Allah yana sama daga baya ne aka samu ‘yan baya suka canza wannan magana fa in an aka ce fa ma ta ƙulla fi ƙaurihi ya za ku yi da faɗin Allah a amintun man fi sama kun yadda da wanda ke sama ƙila lahu wanda ya faɗi wannan magana sai a ce da shi ma'ana zalika annahu fawqa as-sama'i 'ala al-arshi kama qala ma'ana wannan shine Allah yana saman al-arshi a saman sama kamar yadda Allah ya ce fasihu fil ardi kaga nan fi ta da ma'anan ne fasihu 'ala al-ardi ku yawo a cikin ƙasa ai a saman ƙasa nan duniya kenan wa qala haka kuma Allah yake cewa la usallibannakum fi juzu'in nakhli ai la usallibannakum ma'ala sai na tsire ku in ji fir'auna akan tsinin kututturan dabino sai Allah ya ce fi a ciki dan itibari da abin da zai kasance kenan yana nan maka ishara zuwa ga tanawum ne tsakanin huruful jari haka can da aka ce amintum man fis sama ai ma'anar shi fawqa sama to haka da aka ce fasifil ardi ai alal ardi haka la usallibannakum fi juzu'i ay ala juzu'i in kuntuna mai wannan tattaunawar a baya wa kadhalika haka fadan Allah da yake cewa amintum man fis sama to shi ma ma'ana shi kenan ai amintum man fawqa sama ko ala sama fa in qila in ku aka ce fa ma taquluna fi qawlihi to kuma su cewa Allah na sama dinnan ku fassara mana faɗin Allah da yace wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah yana sama kuma yana ƙasa kamar wannan yana nufin Allah yana ko ina kenan kila lahu sai a ce inna ba'dal qurra'i yaj'alul waqafa fis samawati wasu masu karatu in suka wasu suka ce wa huwa Allahu fis samawati sai su tsaya sai su ce wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma tafsibu kamar yadda kike zuwa ƙarshen aya sai su ce wa huwa Allahu fis samawati shine Allah da ke cikin sammai sai su tsaya anan sai su isti'nafin sabon karatu da sabuwar ma'ana cewa wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jaharakum a cikin ƙasa kuma Allah nan na sama yana sane da abin da kuke ɓoyewa da wanda kuka bayyana wa ya'lamu ma taksibun yana kuma sane da abin da kuke aikatawa ba ya kafa faɗi wannan karatun ma babu wani iskali kenan idan ma an bar shi wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi din wa ya'lamu sirrakum wa jarakum to sai a fassara shi da su da da fassara mana gashi nan da shi ne wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah shine Allah fis samai ilahun a sama shi ake bauta ma wa fil ardi ilahun kuma dai a kasa ma shi ake bauta ma shine ma'anan wannan wajen ba wai akwai Allah a sama kuma akwai Allah a ƙasa ba kaga duk wannan irin ayoyin su ne yan bid'a suke ɗiba suna twisted din su suna so su ce Allah yana ko ina to shi sa kullun yake da matukar muhimmanci wajen fassara alqur'ani da sunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dinga komawa zuwa ga abin da malaman farko suka faɗa in ba haka ba zai zama kana fassara alqur'ani ne amma ba da dandanan abin da Allah yake nufi ba ra'ayinka ne kake ɗauka. kana mannawa akan ayoyin da hadisan kana cewa haka Allah yake nufi ko ba haka Allah yake nufi ba ba haka manzon Allah yake nufi ba daga nan sai ka waye gari kana koyar da mutane wani irin musulunci wanda ya saba da irin musuluncin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam dan haka kullun hanya ta tsira ga masu karatu da masu karantarwa da almajirai da ustazai da masu wa'azi da masu lacca shine ka ɗauko daga fassarar malaman farko qur'ani ne ko hadisi ne ko duk wani abu na ilimi ne nemi abin da malaman farko suka ci. sai ka je ka koyi irin wannan tafarki ka koya daga littattafansu daga wanda suka san su sai a nuna maka yaya ake ɗaukowa daga malaman Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa kaifa ma kana falau anna qa'ilan qala kuma koda dai ma yaya ne idan wani ya ce fulanun bishami wal iraqi malikun wani sarki ne a sham da iraki la dalla ala anna mulkahu bi sham wal iraki abin nufi shine sarauta shi ta kai duka wuraren ne la annahu la anna fihima ba ana nufin gaggar jikin shi tana duka wannan wuraren bane ila an qala zabi yace har zuwa inda wannan malami yake cewa innama amruna innama amarana Allah bi raf'i aidina qasidina ilayhi Allah ubangiji ya umarce mu mu dinga daga mu wajen addu'a muna masu fata zuwa ga Allah bi ma na hawal arshi mu daga hannunmu zuwa ga sashen da al'arshi yake shine sama allazi huwa mustawin alayhi inda Allah ya daidaita kaji wannan dogon zance da aka dauko daga wannan malami a littafin shi mai suna abin nan ayatul ta'wil ayatul menene yake ci mishi ta'wilul ta'wil mushkilul ayat sai malam ya ce at wannan malami at wato abul ali ibn muhammad ibn mahdi ce ra'asun ra'asun fil mutakallimina babban malami ne a cikin ilmul kalam sannafa tasanifa ya rubuta littafai kala daban-daban wa hiba abul hasan ashari ya zauna da al-imamu abul hasan al-ash'ari ذكره الحافظ أبو القاسم في Ashabi, أصحاب Hassan. alhafiz hafiz abul qasim ibnu asakir ne dimashqi kenan ya ambaci wannan malami a cikin littafin shi mai suna tabyinu kadhibil muftari ala abul hasan al-ash'ari ya ambace shi a cikin tarihin ɗaliban abul hasan al-ash'ari ya yabe shi wa athna alaihi ya bayyana yabo gare shi ya zauna da shi a ƙasar basara kuma ya koyi karatu a shi, ya yi graduating din shi zabi biya ce wala alamu mata tuhufiya amma ni zahabi ba sun san da ya mutu ba Allahu akbar kaji eh, ilimi na dan adam ya da iyaka Imam Zahabi wanda malami ne da ake cewa kamar da safadi yake cewa inda ka san an tara mushi gabaki ɗaya mutanen duniya gaba ɗayansa an tara su a wuri guda kuma kowa aka rataya mushi label cewa wani sunan shi kaza mutumin gari kaza ne ɗan gari kaza ya ta kalla kawai yana tattarawa yana tattarawa ya hada da duk zamanin da ake bayani daga farkon musulunci ya zuwa zamanin shi ya san kowa ya san duk abin da ya faru shekara bayan shekara din ce maka zamani kaza an yi kaza suwa ne sun mutu lokaci kaza sun yi kaza da tafin shiga sunan burjik masu tabbatar da wani irin kusa ne shi a cikin ilimi amma kaga da yake ilimin Allah ya fi na kowa kuma ko na adam yana da iyaka ya ce wala alamu mata tuwufiya ni ba san da ya mutu kuma babu wani dai a iya dan bincike na kankani babu wani wanda ya istidraki bi cewa ga shekarar da ya mutu da aka ga shi kanshi albani da ya zo a farkon ko kuma farkon tarjama da ya zo inda yake sa baka na tarihin rasuwar sai ya sa question mark a wajen haihuwa ya sa question mark a wajen mutuwa shi ma bai sani ba to wannan da aka yana nan tanar musa da fi kitabin la yadilu rabbi wala yansa karin armashi ne da karin tantance yaushe abu ya faru yake ambatan mana ya ce wani kaza shekara kaza ka haife shi shekara kaza ya mutu Zai ya zama ma tafiya ala basiratin wani zamani muke magana ina fata mun gane wannan to wannan ya kubuce har yanzu ba a gano ba Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su zabi ya ce ibnu sufyana to wannan ma kuskuren bugun inji ne ku gyara ibnu sha'aban ibnu sha'aban kamar yadda zamu zo mu ji a cikin ah, littafin bai ambaci tarihin rayuwarsa ba amma ya tabbata an haife shi ne shekara ta 270 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu shekara 355 ya rayu kenan shekara 85 a duniya qala shaykhul malikiyati abu ishaqa muhammadu bin al-qasim bin sha'abana kaji sunan ibnu sha'abana al-misri fi kitabi tasmiyatu riwati an malik littafin shi mai suna tasmiyatul riwa an malik ambatan ɗalibai da suka yi riwaya daga maliku in ji wannan babban malami mutumin ƙasar misira ya ce alhamdulillah a cikin muƙaddimarsa a haƙƙa ma a haƙƙu ma godiya ta tabbata ga Allah mafi cancantan abin da Allah ya ƙirƙira na godiya wa awwalu man shakar Allah ubangijin nan alhamdulillah wa awwalu man shakar kuma Allah ubangiji din nan farkon wanda yake gode ma bayansa ya daga sun sunayen Allah ash-shakur al-wahidi as Allah ubangiji guda ɗayan nan mabuwayi laysa lahu sahibatun wala waladun Allah ubangijin nan wanda bayi da mata ko da jalla anil mathal Allah wanda ya daukaka yafi karfin a ce ga irinsa ga kininsa bila shabahin wala aidilin Allah wanda bai da abun kwatanci wala idilin bayi da kuma abun abokin gwada shi idil shine irin yadda ake sa kaya a mangala bayan raƙumi ko bayan jaki su rike junansu ko yadda ake saka abu a cikin sikeli wannan da sikeli su ake ce ma idilu wanda suka daidaita da juna to Allah bai da tsara irin wannan kuma wani irin tsara Allah bai da shi ala arshi histawa yace Allah wanda ya daidaita akan al'arshi to kaji mallan shahi tun abu kadima littafin ya faɗa haka kuma ba maliki ne fa huwa darin bi ilmihi Allah ya kusa da halittu da ilimin sa ahata ilmuhu bil um, al-umura ilimin Allah ya kewaya komai wa fada hukumuhu fi sa'iril maqduri kuma kadaran Allah hukuncin Allah ta shiga dukkanin abin da ya kaddara wannan malami da aka ambata anan malam yace mata ibn sha'bana bi misra sanata 50 wa 50 wa ibnu sha'bana ya rushe ka ta 355 a kasar misra wa kana min kibaril a'imma na daga cikin manya-manyan malamai kamar da muka ji sunan shi muhammad eh, ibn al-qasim abu ishaqa ibn sha'bana al-misri babban malami ne na malikiya ya shahara da yana ƙin ƴan shi'a ubaidiyya waɗanda suka kafa gwamnati ta fatimiyya suke zagin sahabbai baya ɗaga musu ƙafa yana addu'a yana cewa Allah ya kashe shi kafin su shigo garin su kuma Allah ya taimake shi ya mutu ba su shigo ba akwai wani daga cikin su shine al-mu'izzul fatimi kamar yadda aka ba da labari a littafin tartibul madarik na al-imam al-qadi iyad ibn musa al-yasubi ya ba da labarin cewa wannan sarki al-mu'izzul fatimi ya taɓa yin ƙoƙari na ya siye tunanin wannan malamin ya aiko mashi da tarin zinariya kuɗi na zinari dinari da yawa da kuma wasiƙa tare da kuɗin da aka kawo ya buɗe ya karanta a gaban ɗan saƙon sai ya yage iya inda bismillah take ya aji sauran kuma a wurin akwai kendir da yake cin wuta ya sa wannan wasiƙa ya ƙona abin banza a cikin kendir sannan ya ba su kuɗin ya ce kuma mashi da kayan shi ba a su malami ne na Allah ya ki yadda a siya tunanin shi Allah ya mashi mashi. littafin shi akwai ahkamun qur'an akwai manaqib malik akwai kuma wanda aka ambata mai suna tasmiyatul riwat am malik malamai suka ba da labarin cewa malamin yana da rauni a harshen larabci rubuce-rubucen shi cike suke da kurakurai na harshen larabci saboda ba larabci ake magana a garinsu ba irin mu ne ta fuskar larabci ba yaren shi ne na first language ba Allah ya gafarta mishi sai malam ya ce lamba ta 133 shine ibnu babba malam abu abdullahi ibnu babba al-ukubari kenan babban malamin nan yace an haife shi shekara ta 300 da hudu ya rasu da 387 yara yake nan shekara 83 a duniya Allah ya gafarta mishi qala al-imam az-zahid abu abdullah ibn babba al-ukbari shaykhul hanabilati malam al-imam zahid abu abdullah ubaydillah bin muhammad ibn muhammad ibn hamdan ibn babba al-ukbari babban malami ne wannan mai littafin al'ibanatul kubra da al'ibanatul sugura da littattafai maɗuɗu masu yawa sama da littafi ɗari wanda ake buga su a cikin majmu'atu mu'allafati ibn babba muna nan da shi a maktabarmu. mu ta makarantar malam albani namu marigayi Allah ya gafarta mashi a zarar hadisi sarafiya a cikin mujalladi wajen sha biyar littafai ne ƙanana ƙanana akwai akan mafarki akwai akan kabari akwai akan hukuncin shan abin maye kitabu kaza zaka ji kitabul quburi kitabu eh, kitabul muskiri kitabul hijabi kitabu ta'birir ru'ya kowace mas'ala littafin ta daban daban daban sun fi kala 100 daka malami ne baka taba ganin irin shi ba ibnu babba kenan al-ukubari garin su ukubara yanzu yana cikin ƙasar Falasɗinu ne wadda Iran wadda e, e, Isra'ila suka kwace kusa da birnin Safad kamar kilomita uku kadai daga birnin Safad karamin gari ne aka ake ce mashi Ukubara ana rubuta shi da turanci yanzu Akbara A K B A R A har gari ne sananne a kasar Palestine yankin da Isra'ila suka kwace Allah shi kyauta wannan malami babban malami mai littafin fi kitabi al'ibana, a littafin shi al'ibana, idan 'yan uwa ba su iya tunawa masu albarka mun sha ambatan littafin a matsayin ɗaya daga cikin matsatsagar bayanai manazarta ta ɗabo bayanai na gaskiya masu tushe game da asalin aƙidan alusun na jama'a tare da tafiya irin su kitabun shari'a na al'ajuri irin kitabun sunna na ibnu abi shaiba irin su littafan al’imamu Ahmad ibn Hanbal kitabu sunna kitabu kaza irin su sharh usul itiqadi ahlus sunnati wal jamaa na Lahi lalakai irin kitabu tauhid na ibn Manda irin kitabu tauhid na ibn Khuzaima irin kitabu ar-ru'ya na al-Imam ad da makamantansu alhamdulillah yanzu ya gangaro zuwa wannan zamun nan zaka ji ta ambatan mana wannan littafan yana kafa hujja da su Da kuma akwai su an buga su malamai na musulunci suna karantar da su a wannan zamanin da zamanin da suka shuɗe idan kana so za ka iya zuwa cikin yanar gizo ka sami kasusuwa na manya-manyan malaman musulunci a ƙarshen larabawa musamman ƙasar saudi arabia da suka tattafa nan za ka same su audios da videos a kan youtube da sauran wurare kai downloadin ka cika ka saurara ba wai ma malamai waɗannan lokal da muke da su ba ina fata mun gane wannan da kyau littattafai ne waɗanda ba zai yiwu abu tafarkin ahlus kuma ba a karanta su ba ba zai yiwu a ce ana bin tafarkin ahlus sunna kuma ba a karantar da su ana jin mai ke cikinsu ba za su sadar da kai kai tsaye da asalin aƙida ahlus shi wannan malamin jama'a bayan ya yi yawo ya yi karatu wuri daban-daban sai ya dawo kuma ya zauna shekararsa aka ce shekara arba'in ya yayi baya fita ko ina in banda masallaci masallacin juma'a masallacin hamsu salawati ko jana'iza inda yake zuwa kawai kenan baya zuwa kasuwa baya zuwa dandali baya zuwa majalisa baya zuwa eh, yawon eh, ganin gari da sauransu kawai aikin rubuce-rubuce kawai ke da karantarwa za ka sai Allah ya bashi baiwa ya waɗannan littafin masu tarin yawa shi sa da ya rasu akwai ɗaliban shi ibnu shahabin da ya zo yana mashi ta'aziyya ta waƙa yake cewa haihata an ya'ti zamanu bi shirhi inna zamana bi mithlihi la bakhil yace bai yiwuwa zamani ya ƙara kawo irin ibnu babba lalle zamani yana mana rowa irin shi malami ne wanda kamar da annabi yake cewa inna allaha la da ilman tiza'a Allah bai kwace ilimi a waye gari ka ji an maka kuma ta kwakwalwarka amma Allah yana kwace ilimi ne ta hanyar kashe malamai hatta idan lam yakka aliman amma malamai su kare gaba daya sai da musu bi jahili Allah ka bare su dinga ba da fatawa suna bata suna batar da mutane a takeice wannan babban malam ibnu babbat al-ukbari ya ambata a cikin littafin al-ibana min jam'ihi wanda shine rubuta littafin wa huwa mujallada, mujalladat littafin mujalladi uku ne yace babul imani bi anna Allah ala arshihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi Babu da ke bayani akan cewa Allah ubangiji ya daukaka akan al'arshin sa baka karanta bi anna Allah ala arshi sai kuma ka ce ka sake cewa kuma ba ba'inun min khalqi wannan isi fi ne wa ilmuhu muhitun bi Allah yana kan al'arshi sa nesa da sa sannan ilimin sa ya kewaye kowa da kowa ibnu batta yake cewa ajma'al muslimuna min as-sahabati wat-tabi'ina annallaha al'arshi arshihi fawqa samawati malamai cikin sahabbai musulmai da sauran mutanen duniya da tabi'ai sun yi ijima'i akan cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshi kuma ba'in an khalq min khalqihi nesa da halittinsa amma qauluhu faɗin Allah da yake cewa huwa ma'akum huwa kama qalatul ulama da Allah ya ce hu ma'akum aina ma kuntum kum kaza kaza kaza wannan malamai sun ce ilmu haka malamai suka ce cikin sabai da tabi'ai wa amma qauluhu da Allah ya ce wa huwa wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi wannan ma ma'anahu annahu huwa Allahu fi samawati wa huwa Allahu fil ardi shine Allah sama kuma shine Allah kasa bi ma'ana ilahu abin bautawa wa tasdiquhu abin da ke gazgata maka wannan fi kitabillahi a cikin alqur'ani fadin Allah wa huwa Allahu fis ilahun wa fil ardi ilah shine Allah nan ubangiji a sama kuma ubangiji a ƙasa wa hatajjal jahmiyyu bi qawli yace bajahami sai ka ji ya kafa hujja yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u ai Allah yace babu wanda suke gana wasu uku sai Allah ya zama na ba ka suke faɗi ba faqala sai yace inna allaha ma'ana wa fina ai Allah na tare da mu a ko ina muke wa fassarar fassara al-ulama anna dhalika ilmu malamai dai na gaskiya ba ɗan bid'a ba sun ce ilimin Allah ne ke tare da mu thumma qala ta'ala fi akhiriha sannan a ƙarshen aya yake cewa Allah yake cewa inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai nuni zuwa ga cewa magana ilimi yake thumma inna ibn babba sarada bi asanidihi aqwala man qala bayan da ibnu battai wannan muqaddima sai dusa kwararowa da isnadojinsa maganganun malamai da suka ce innahu ilmu cewa ilmin Allah ake nufi da yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'u wa huwa hum ad-dahhak ya kama maganganun sa imam ad-dahhak wa thawri da sufyan ibn sa'id al-thawri wa nu'aym ibn hammad da malam nu'aym ibn hammad wa ahmad ibn hanbal wa ishaq ibn rawiya ya kawo maganganun su wa kana ibn babba min kibaril a'immati za zuhudin wa fiqh wannan malamin ibn babba na daga cikin manyan malamai na da zuhudu da fahimta addini wa sunnatin wattiba'in yana bin sunna yana bin tafarkin magabata wa takallamu fi itiqani malamai su yi magana kan raunin haddasa raunin ƙwarewarsa wajen haddace abubuwa wa huwa sadukun fi nafsi ce amma mai gaskiya ne a karan kansa sami aminal al wa Tsabakati ya ji hadisi daga bagawi da sauyinsa wa tufiya sanata sar'in wa wa salasimiya ya rasu shekara ta ɗari uku da tamanin da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma da muka ambata wannan malami ya kasance mutumin girki mujabud da'awa Allah yana ya bayyana cewa sa tana karbuwa a wurin Allah akwai yazo a tarihinsa cewa wani mutum ya taba mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce ya rasulullahi an samu matsala mutane suna ka tada kilimin mata kala daban-daban na rasa mai gaskiya sai manzon Allah ya ce mishi alayka bi ibnu babba ka je wajen ibnu babba yana zuwa gurin ibnu babba yace kaji kaji kaji abin da ne farki na gani ibnu babba ya kabbara yace lalle manzon Allah ya gaskiya ni ma na gani a mafarki an nuna mini cewa manzo Allah sallallahu ya aiko wani ya gaya min cewa ya aiko mutum mai siffa kaza kaza kaza zo in koya mishi ina aqida gaskiya wannan mafarki ne ruqya ce hasara ko ke nuni zuwa ga karin karfin gwiwa ba wai hujja bace miƙaƙƙiya kai tsaye kamar da muka sha faɗa ah, kamar yadda bata shekarar shi 40 baya fita ko ina sannan baya shan ruwa kullum cikin azumi yake baya shan ruwa sai ranar sallah karama da sallah babba shekara ku dindi azumi yake Allah ya gafarta mishi a bayan bagwi akwai ibnu sa'id duka malaman shi ne manyan malamai ne kamar yadda zahabi ya ambata anan an same shi da kurakurai da yawa a cikin ilimi wanda suke nuna zuwa ga karancin itikadi kuma dama wannan dabi'a ce ta ta dan adam duk da magana ka ta yawa za ka yi kurakurai da yawa in da rubutun ka yi yawa da gwargwadon yawan rubutun gwargwadon yawan kurakurai musamman idan mutum ba mai bi a hankali ne ko mai tantancewa ba ko kuma yana da wata matsala musamman wanda Allah ya jarce shi da ita kamar shi wannan yana da yawan karban ijaza da karancin tantance maganganu idan ka karanta labarin da zahabi biya bayar a cikin sura alamin nubala duka yayi waɗannan maganganu akwai wani malami mai suna mai suna Ali ibnu Yanan wanda yake yake jin haushin shi yake gaba da shi da kuma dama duk malami idan ya shahara yakan samu nau'in mutane guda biyu masoya masu zakewa da makiya masu zakewa galibin makiyan sukan taso daga tsararrakin shi ne malamai da ya musu zarce su kuma masoya sukan taso ne daga mabiya wasu ma jahilai ne kawai sai suna ƙaunar shi kuma har za su iya bada da jininsu a kan shi to wannan malami Ali ibn Yanar sai ya kama wasu kurakurai da malam ibn Bakai ya dinga wa'azi yana sukan shi akai har ya wuce makaɗi da rawa su kuma jahilan gari suka ji haushi magoya bayan wancan malami suka yi gayyatsiya da makamai za su casa shi da kyar aka ɓoye shi sai da ya gudu bagar suka ce wallahi sai sun yi maganin shi da makamansu da sanduna da gwafa da menene suna ta eh, ga yan kalakato suna irin wani malami da ba ɗaliban shi training mai kyau ba ko kuma ya basu suka yi caji irin na yan boko haram to sai ya zama yana da wasu yan ta'adda waɗanda za su dinga dukkan mutane a kiya idan an saba mashi ba daidai ba ne allah ya tsare mu wallahu to ina ganin saboda ƙwarewar lokaci sai mu saurara anan sai allah ya kai mu darasi na gaba ah, sai mu kwana mu tashi daga inda muka tsaya subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا